Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗi kan gurguncewar tsarin kiwon lafiya a zirin Gaza. Shugabannin ƙasashen Larabawa da Musulmai na taro a Riyadh don neman kawo ƙarshen rikici a Gaza. Shugaba Erdogan na Turkiyya zai kawo ziyara Jamus a karan farko a cikin shekaru uku. Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ko kuma OMS ya yi gargaɗi kan gurgurcewar tsarin kiwon lafiya a zirin Gaza. tare da sanar da cewa rabi daga cikin ma'aikatan kiwon lafiya 36 na yankin kwata-kwata ba sa aiki. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan gargaɗi ne yayin da yake gabatar da rahoto a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, da ya ce al'amarin da ke a zahiri a zirin Gaza ya wuce misali. a rahoton nasa tedros ghebreyesus ya kara da cewa an kai wa asibitoci da dakunan shan magani a gaza fiye da hare-hare 250 sannan kuma lunguna da sako na asibitocin zirin sun cika sun batse da waɗanda suka jikata baya ga cunkoson gawarwaki sannan kuma yanayin aiki ba a magana in ji shi shugaban hukumar lafiyar ta duniya ya kuma yi kira da a sauya fasalin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya duba da yadda ya gaza magana da murya ɗaya domin ɗaukar matakin kawo ƙarshen wannan mummunan al'amari da ke faruwa a ɗan ƙaramin yankin na falasɗinu akan idan duniya. Shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa da Musulmai na ganawa a wannan Asabar a birnin Riyad na ƙasar Saudiyya domin jaddada mahimmancin kawo ƙarshen hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa zirin Gaza na Falasɗinu. Ana gudanar da taron gaggawan ne makonni biyar bayan wato barkewar rikici tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas. wanda kawo yanzu ya ajalin mutane 1,200 a bangaren Isra'ila yayin da Falasɗinawa ɗaya suka halaka ciki har da ƙananan yara dubu hudu da biyar. gabanin buɗe taron kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiyya ya bayyana cewa ƙasashen na son cimma matsaya guda ɗaya domin wato gaba ɗaya wato matsaya ɗaya a game da hatsarin tashin hankalin da ba a taɓa ganin irinsa ba a zirin gaza da yankunan falasɗinawa ba ana sa ran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai halarci taron kuma wannan nema zai kasance ziyararsa ta farko a saudiya tun bayan kawo ƙarshen zaman doya da manja na shekaru bakwai tare da dawo da hulɗar diflomasiya tsakanin manyan ƙasashen biyu na gabas ta tsakiya ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya zai ziyarci kasar Jamus a mako mai zuwa a daidai lokacin da Turkiyya ke fama da taɓarɓarewar alaƙa da takwarorinta na ƙawancen tsaro na NATO. A yayin wannan ziyara da ke zama ta farko da Erdogan zai kawo Jamus cikin shekaru uku. Shugaban zai gana da shugaban gwamnati Olaf Scholz a ranar Juma'a mai zuwa kamar yadda kakakin gwamnatin ta Berlin ta tabbatar. wannan ziyara dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saƙa tsakanin turkiya da membobin nato a game da rikicin isra'ila da hamas wanda ya barke kwanaki 35 da suka gabata tattaunawar shugabannin biyu za ta mayar da hankali kan abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya kamar yadda wato kakakin ta fadar berlin ta shaidawa manema labarai A baya dai Mr. Erdogan ya yi kakkausar suka ga Isra'ila tare da zarginta da aikata laifukan cin zarafin bil'adama a zirin Gaza, inda ya kirayi jakadan Turkiyya daga ƙasar da nuna ɓacin ransa. Jami'ar Columbia da ke Amurka ta sanar da dakatar da wasu ƙungiyoyin ɗalibai biyu da suka shirya zanga-zangar neman a tsagaita buɗe wuta a Gaza tana mai zargin su da keta dokokin jami'ar. a cikin wata sanarwa jami'ar ta ce ta yanke wannan hukunci ne saboda sabawa ka'idojin shirya taro da ƙungiyoyin ɗaliban suka yi duk da irin gargaɗin da ta yi kan shirya irin waɗannan taruka da ka iya yin barazana ga tsarin gudanarwar ta a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne dai ɗaruruwan ɗaliban jami'ar columbia suka fice daga ajujuwa don halartar zanga-zangar da ƙungiyoyin biyu suka shirya da suka yi kira ga gwamnatin amurka da ta yi matsin lamba ga isra'ila don ta dakatar da ruwan bama-baman da take yi wa zirin Gaza tare da kashe-kashen fararen hula da ba su ji ba su gani ba. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai kuma a gyara zama domin sauraron shirinmu na Afirka a mako tare da Lutifa Mustapha Ja'far. Ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasance tare da ku a shirin na Afirka a mako da ke yin nazari kan rahotannin da suka fi daukar hankali a nahiyar mu ta Afirka a mako mai karewa. Tare da ni Latifa Mustapha Ja'afar. madalla za mu fara shirin na wannan lokaci daga kasar togo inda ta karbi bakuncin wata tawaga daga jamhuriyar nijar wadda ministan tsaron kasar salifu mudi ke jagoranta togon ta kuma amince da shiga tsakanin nijar da sauran kasashen duniya domin ganin an samu maslaha dangane da halin matsin da kasar ta shiga sakamakon takunkumin da kungiyar ecowas ko sidiyawo da umewa suka kakaba mata saboda juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Agustan bana. Wakilinmu na mai Salisu Bukari na ɗauke da rahoton. A wata ziyara ce dai da ministan tsaron jamhuriyar Nijar ya kai a birnin Lome na kasar Togo, don ganin kasar ta Togo ta amince ta shiga gaba kan batun janyewar sojojin Faransa daga kasar ta Nijar. Inda za su bi lamarin sau da kafa tare da kasar Amurka, wanda ministan tsaron kasar ta Nijar Janar Salifu Modi ya ce babban abin da suke bukata shine na ganin sojojin Faransa sun fice salin alin daga kasar ta Nijar. wanda tuni kasar togo ta bakin ministan harkokin wajen kasar robert duse ta nuna farin cikinta game da yardar da niger ta bata kan wannan batu inda togon ta ce ta amince ta shiga tsakani domin ganin an samu mafita dangane da halin da niger din take ciki na takunkumi nasiru saidu shine shugaban kungiyar murya talaka a jamhuriyar ta niger tun lokacin da ita eko wasu da sauran kasashe sun ka samu saniyar ware ƙasar togo ta nuna mana dangantaka wadda a tsakaninmu da ita ta wuce wadda a tsakaninmu da ƙasashe na turawa domin duk wani kangi wanda kasashe na ECOWAS suka samu a cikin shi ita kasar Togo ba ta yadda ba ta ɗauki wannan turba. Yayin taron manema labarai da tawagar ta Nijar da ministan harkokin wajen na Togo suka jagoranta, Mr. Duse ya ce lalle ne ƙasarsa na adawa da kwacin mulki da ƙarfin tsiya. Amma kuma ya ce Togon tana goyon bayan duk wata hanya ta samar da zaman lafiya musamman ma ganin yadda yankin Sahel ke fama da tarin matsaloli. Kabir Isa masana harkokin tsaro ne a jamhuriyar Nijar. Dama idan ka diba ka gani majalisa ta ceton ƙasa, ikirarin ta shina cewa Oha a buɗe take ga duk wasu ko wata ƙasa ko kuma wasu masu neman cewa su kawo goyon baya ai ita kankan ta ƙasar togo adalci ne ta yi saboda su kankan su sauran ƙasashe na sediyawo sun rattaba hannu cikin wannan kundin nasu kuma musamman ga wannan kundin na nations union wanda ke ba da shawara akan cewa tsaro da hanyoyi na tsaro sun tabbata Da yake magana kan wannan batu Omar Sule shugaban kungiyar FCR mai fafutukar kare hakkin jama'a da ci gaban demokradiyya ya ce fatansu shine dai shiga tsakanin ya kasance na gaskiya. Eh duk wanda ke iya shiga tsakani duk wanda ke iya taimaka a samo matsala domin a hidda talaka cikin kangi wannan gudunmawa yau talaka Nijar gaba ɗaya suna goyon bayan shi. sai dai daga nashi bangare sahanin muhammadu wani na hannun dama hambararren shugaban kasar bazum muhammad ya ce ai sojojin su ne suka jefa kasar cikin halin da ta shiga shin ne suka yi sun matso suna cikin tsaka mai wuya shi yasa suke neman mahita ai a harkokin sauraron kowa suka yi kuma ina so in tunatar musu da cewa da amurka ƙasa ce ta demokradiyya kuma kowa ya gani irin matsayi wanda amurka take biska gare shi kasar togo kuma kanta ƙasa ce wadda a cikin ecos cewa da jawo ƙangi da suke cewa ƙangi su suka saka nijar cikin ƙangin da take ciki abin jira gani dai shine tasirin wannan shiga tsakani na kasar togo zai yi wajen walwale matsalar ta nijar da kuma sa irin da zasu yi tare da kasar amurka don ganin dukkanin sojojin faransa sun fice daga ƙasar ta nijar ba tare da an saba wa'adi ba Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar ta Nijar sai ta tarayyar Najeriya inda gwamnati ta mayar da martani kan gargadi da jawo hankali da kasar Amurka ta fitar a kan barazanar ta rashin tsaro a otal-otal da ke manyan biranen Najeriya saboda rashin tsaro da ake fama da shi. Daga Abuja, wakilin mu Uwais Abubakar Idris na dauke da rahota. Jan hankali koko ko gargadi domin yin taka tsantsan da kasar Amurka ta yi ga masu ziyara da gudanar da harkoki musamman 'yan kasar ta a Najeriya, inda ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya ce yana da sahihan bayanai bayanai da ke tabbatar da barazana a kan otal-otal da ke manyan biranen ƙasar. Wannan dai kara ɗaga batun ne da ma ba shi ƙarfi bisa ga wanda Amurkan ke yi a baya. Dr. Kabiru Adamu, shugaban cibiyar Bikon da ke aiki a fannin tsaro a tarayyar Najeriya, ya bayyana fahimtarsa a kan irin wannan jan hankali. Bai dace ba a ce ta hitar da irin wannan sanarwar misali ba tare da tuntuɓa ba da ita gwamnatin Najeriya da kuma la'akari da sakamakon abin da zai biyo baya na fitar da irin wannan sanarwa ah, abin tambaya misali yanzu muka ɗauki ƙasar isra'ila irin hare-hare da yaƙi da ake samu tsakaninta da hamas da gaza amerika ba bata hitar da irin wannan shawarwarin ba akwai kuma kasashe da yawa wanda zan iya nuna maka cewa yanayin tsaron su ya yi na nigeria ta yadda hankali amma bata hitar da irin wannan shawarwarin ba to ina tabbatar maka bayar da ita kasar amerika ta fitar da wannan sanarwar akwai baki da yawa cikin su akwai wanda suka taho Najeriya saboda wata harka ko na kasuwanci ko wani abu daban muna iya jimla mu ce shawarar ta shahi tattalin arzikin kasa da kuma martabar kasar kanta. Da alamun dai a wannan karan abin ya taba gwamnatin Najeriya da ta kai ga mai da martani akan illar da take ganin wannan na da shi. Alhaji Muhammad Idris shine ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya. Lokacin da aka ce ah, misali kasar Amurka ko wata kasa ta turai ta yi magana irin wannan yakan kawo fargaba mutane sai su tsorata to yana da kyau su gaya ma, ma mutanen su abin da suka gani amma kuma su yi takatsantsan don kasu jefa mu cikin rudani inda sun tuntube mu za mu ba su shawara kan yadda za su yi ai an tabbatar da cewa akwai wasu wurare da ke da matsaloli ai duk mun san su ai ba boyewa ake ba wannan dai na faruwa ne a daidai lokacin da yan kwanakin nan hukumomin tsaro a Najeriya suka samu bankaɗo yunkuri na kai hare-hare a birnin mu na da ke jihar Niger da ma birnin Kano da ke tarayyar Najeriya tare da kama makamai masu yawa to sai dai an fuskanci kai wasu munanan hare-hare a biranen Maiduguri da kuma Katsina wannan ya sanya isa tijjani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum bayyana cewa gaskiya muna da matsaloli irin na tsaro amma zancen irin abin da amurka take faɗa din nan ka tafi kana lura da abin da ke faruwa amma kar ka sa zancen wannan abun a zuciyanka har ya tayar ma da hankali masharhanta na bayyana buƙatar aiki tare tsakanin amurkan da ƙasashe irin na najeriya ta yadda za a taru a kashe baƙin maciji Uwais sabubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya kuma a jihar Kano inda hukumar Hizba ta jihar ta yi cikar kwari da tauraron manhajar TikTok waɗanda suka yi da fifi domin amsa kiranta na yin zaman gyara kayanka da Hausa ke cewa baya zama sauke muraba. Gadi ƙarin bayani daga wakilinmu na Kanan Nasir Salisu Zango. la'akari da yadda hukumar ta hizba ta ɗauki zafi wajen fita kaman mutane a wuraren shakatawa daban-daban ba tare da sassauci ba yasa da yawan 'yan tiktok da aka gayyata wannan taro suka shiga firgici da faduwar gaba wasu ma suka yi likimo saboda gudun kada su je ciko ya biyo bushiya sai dai da yawan waɗanda muka zanta da su jim kaɗan bayan kammala zaman nasu da babban kwamandan hizba sun bayyana cewar taron ya yi musu bazata domin nasiha kawai aka yi musu daga bisani kuma aka ba su kuɗin mota aka rabu ana yin dariya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya mun amshi kiran bawan mu to masu tsoro dai gashi ba abin da ya faru alhamdulillah sai godiya gashi nan hadda da kuɗin datan mu tutuke gaskiya na ji daɗin zuwa hukumar hizba saboda abin da ake tunani da al'umma suke tunani ba haka muka zo muka tarar ba eh to to cikin tsari da girmamawa dai kwamanda ya yi iyayensa don ni abin da ya fi bani farin ciki a ƙarshen taron ma da aka ce za a raba dubu biyu kuɗin mota wai kai baka da labarin an ce su ma yan tiktok za a yi musu auren yan tiktok hafsat waziri da ake wa lakabin babiyana shahararriyar yar tiktok ce wacce kuma ta samu halartar wannan taro amma ta ce tun daga gayyata bata ji wani ɗar ba domin ta san jiya ba yau ba ce in ka lura da eh, an yi shirme to shirman da ake yi da yanzu ba a yin shi shine ni ko da ta kira ni wallahi na yi murna kuma na ji daɗi sosai saboda duk wanda zai gaya maka Allah ya ce ka ba hanyar Allah shine masoyin ka ba wanda zai kai ka ya baro ka ba shi kuwa al'amin ji fresh bai sami halartar wannan taro ba amma ya ce ba tsoro ne ya hana shi zuwa ba illa dai ba a bashi goron gayyata a hukumance ba invite din ba mai official invite ba shi yasa like ba ba ce jiki din madara ya zo ya wakilci eh na san ni babban dan tiktok ne sannan duniya ta san ni babban dan tiktok ne sannan wanda suke gurin ma duka da suka je sun sani so amma mu ni kaina ta wani gefen ai dan hizban ne to amma farfesa abdalla uba adamu na jami'ar bayar da ke kano na ganin cewar kokarin sanya wa 'yan tiktok takunkumi abu ne mai wuya amma zama da su abu ne mai kyau abin da ya kamata mu da sani shine intanet fa ba Kano take ba ko Zaria ko Kaduna ko wani wuri da za a iya cewa za a je a kulle ta saboda haka idan mutum ya shiga ɗakin sa yayi abin da zai yi ba a ɗakin sa ake wallafawa ba a intanet din ake wallafawa wanda kuma ina nan ta fita daga hurumin mu amma akwai rubuce-rubuce da yawa da ake yi a intanet na littattafan hikaya wanda ke kuma batsa ce muraran ake yi wanda yake ya mafi duk wani littafin batsa da ka sani muni ana yin shi a intanet din amma ba za ka iya sanin a ina ake yi ba kuma waye yake yi saboda masu su yi ba suna suke ba sunan su suke kama suke faɗa ba amma a tiktok ko mutum ya ba da wani suna ba nasa ba dai fuskar sa ce dai za a iya gane shi saboda haka za a iya hukunta shi to amma idan ba dan kado bane fa ko daga maiduguri ko da kataraba ya zaka da shi kuma da hausa yake yi saboda ai ba a ce wai hausawa karya kano suke ba suna can suna a tarwatsa suke saboda haka zai wahala a ce wai hizba ko kuma wata wata kungiya ko kuma wani hukuma ta fito ta ce a daina amfani da intanet saboda ana yin abubuwa marasa kyau tun bayan kammala auren yan gata hizba ta kudura aniyar yaki da baɗala da sauran ayyukan da suka saba wa shari'a sai dai aikin nasu na shan suka bisa yadda ake ganin suna wuce makaɗi da rawa nasir salisu zango dw Hausa daga Kano, Najeriya. tare da sashen Hausa na DW cikin shirinmu na Afirka a mako. Yanzu bari mu je kasar Kamaru inda shugaba Paul Biya ya cika shekaru 41 da ɗarewa kan karagar mulkin kasar mai shekaru 90 a duniya ya karbi mulki ne bayan da shugaba Amadu Ahijo ya yi murabus a shekara ta 1982. mu na Duwala Zakar Sadu na ɗauke da ƙarin bayani. Litinin shi daga watan Nuwamba 2023 shugaban Kamaru Paul Biya ya cika shekaru 41 da ɗarewa kan karagar mulkin kasar da ke tsakiyar Afirka abin da ke nuna da cewa shine shugaba na biyu mafi dadewa kan mulkin nahiyar afirka duk da cewa shugaban mai shekaru 90 a duniya baya fitowa bainar jama'a lokacin bikin amma magoya bayansa sukan fito domin gudanar da gangami a manyan biranen kasar su kuwa yan adawa kan yi adawa da wannan bikin ba don komai ba domin rana ce ta bakin ciki kasancewa rana ce da amadu ayijo ya yi murabus daga shugabancin kasar a shekarar 1982 in ka duba eh, jam'iyyu da aka yi na demokradiyya suna nan da yawa ƙasa amma wacce ce shugaban ƙasa ya barta take aiki saboda Eh, talakawa duka kokari ake yi a shafe su a koma mulkin mallaka ko kuma mulkin jam'iyya ɗaya kawai a ƙasa jam'iyyar fulbiya domin an duba a zaben da ake yi ba yadda za a kada cpdm kowane zaɓe aka yi domin shi ke raɗa alkalin zaɓe kuma shi ne sarkin wasan zaɓen saboda haka ba wanda zai iya yashe shi yau wasu jam'iyyun adawa kamaru sun kasance karnukan farautar jam'iyya mai mulkin ƙasar waɗanda sukan taimaka mata lokutan zaɓe ko da yake akwai jam'iyyar jam'iyyar adawa kamar PCN na biyu wacce ake sa ran zai taka muhimmiyar rawa a zabuka masu zuwa kasancewarsa ya zo na uku a zaben shugaban kasa na 2018 wannan yasa ake yi masa kallon wanda zai iya maye gurbin shugaba biya duk da cewa 'ya'yan jam'iyyar mai mulki na kira ga shugaban ya yi a 2025 ana da ambaton sunan emmanuel frambia babban ɗan shugaban na kamaru a matsayin wanda yake iya maye gurbinsa hakan ya biyo bayan kira da wata jam'iyyar siyasa ke yi kan ya zama magajin mahaifinsa wanda da suke ganin kamar wato ɗansa ana shirya shi ne zuwa ganin cewa ya maye gurbin mahaifinsa ta wani fanni za mu iya ganin cewa kuma akwai yunkurin hakan da yake eh, gudana eh, saboda so da yawa muna ganin ɗan yana kasancewa a gefen mahaifinsa a manyan taruka da bai ci a ce ya kasance ba kuma mahaifinsa wato na eh, wato nuna sa ga abokanansa sauran shugabanni duk da shekaru 40 da ya yi a kan mulki ya gaza gyara wasu al'amuran kasar na tattalin arziki da zamantakewa da ma gaza sasanta rikicin 'yan ambazoniya masu magana da harshen ingilishi da kuma na boko haram a arewacin kamaru mai nisa yau a cikin kasan kamaru in ka duba babu zaman lafiya a north babu zaman lafiya ta east babu zaman lafiya ta northwest da southwest rashin zaman lafiyan nan wa kawo shi shekaru 41 na mulkin fulbiya ana yada jide-jide dangane da batun rikon nan gaba saboda gazawar shugaba Fulbiya na jagorancin kasar sakamakon tsufa da rashin lafiya. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Duwala, Kamaru. To a kasar Ghana kuwa karancin fitowar al'umma aka samu a yayin da ake gudanar da bincike kan bayanan katin zaɓe. Ga karin bayani daga wakiliyar mota ta Ghana daga birnin Accra Jamila Ibrahim Mai Zango. Bayan kammala wannan atisayim na nufin cewa masu 'yancin kada kuri'a a Ghana waɗanda ba su jaddada su na rajista ba ba za su iya kada kuri'a a lokacin zaɓe ba. Sai dai na hira da wasu jami'ai a rumfunar jaddada bayanan rajistan. Sunana Muhammad Mahe jami'in bincike na rajistan zaɓe na wace mazaɓa central mosque new zango na eh, babban masallacin juma'a sabon zango mutane